Tsaka mai wuya. Juma'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. In gare ga lafiya na da makonni biyu mutanen Ghana kwansa da kwarkwatansa za su fito su banza zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓarwa kansu sabon shugaban ƙasa da yake wa'adin shugaban da ke kan gado yanzu na na Ado zai ƙare a cikin watan Janairu nan mai zuwa na sabuwar shekarar 2025 Allah ya samu ganta. To yayin da wannan take faruwa sai Hajiya Samira miya matar mataimakin shugaban kasa na yanzu kuma ɗan takarar shugaban kasa a wannan zaɓe a ƙarƙashin lemar NPP ta fita ta je ta yi jawabi ga mutanen zango wato waɗanda galibi Hausawa da Fulani da sauransu ne a nan ƙasar Ghana ɗin. inda kuma wannan jawabin nata ya jawo martani daban-daban a wurin ta yi kokari ta tallata mijinta a wurin mutanen zango da cewa in sun zaɓe shi zai abin tarihi. 'yan yayanku ɗanku ƙaninku alhaji dr mahmudu baubiya wai yana gaisawa da ku kuma wai yana hannun allah na yana hannunku abin da yake nema shi kuma kuke nema abin da yake nema na mu duka ne jama'a cikin tarihin gana ga duka yau ne farko a ce musulmi Ga shi bakin kofan sarauta ku kama mishi hannun kofa ha kuma hajiya samira wacce ta yi magana a cikin harshen fulatanci da hausa da turanci ta tunatar da mutanen zango wasu daga cikin tarbaci da taimakon da suka kawo wa wannan yanki din ko kuma al'ummar zango din ita da mijinta. Mun tura yaran wasu gaba yau zango namu ya kai mai muka ci. wallahi mun taimaki wasu yau zamanin mu mai muka ce shi ya samu sannan wani ya samu abin alhari ake kawowa yau da nike sayi nan da ban samu na yi karatun boko ba da zango ba mu da wani da ke sayan muna ba za shi da mun gaba Hajiya Samira miya kenan matar mataimakin shugaban kasa Muhammad miya wanda yake takarar zama shugaban kasa a karkashin lemar jam'iyyar NPP yayin da take jawabi ga mutanen zangon Ghana. To sai dai wasu mazauna zango din irin su Bala Salihu ba su yarda da abin da suka je yana fitowa daga bakin ta ba dangane da taimako da ta ce ta yi mutanen zango din. Ajiya Samira mun ga kin zo cikin zango kina kuka kina ce da jama'a kamar a vote a ba mijinki to amma hajiya samira ki tambayi kanki kuna kan mulkin ga ɗaya ɗaya ɗaya 8 years me wani development kuka kawo cikin zango wani cin gaba zango ya samu kan kanki da mijinki as a eh, eh, eh, vice president me aka samu ba samu komai ba ke yan zango ne wato da ke ya fi ki harkan zango kuma ki taimaka da zango ko yayi ma kina taimaka mai ba mu sani ba yayi bi wani ke sa su ma manyan da suke aiki da ke cikin ofisin kinnan to ba su kawo komai zango fa shi yasa wanga kukan da kike yin ga da kike giya da mutane a Bos a ba Dr. Mahmudu Bawumia ya zama president is too late be possible is too late inda irin zuwan da kike ga kin taba yi mama wani shekara ɗaya shekara biyu baya shekara uku hudu inda kin taba yi baya ma sha ce ma oh matan nan gaskiya tana turawa da gida zangon nan ku kun kuna kamar ku kun waye saboda shi ba ku harkar zango kun kiyaye zango yasa ki bar zuwa kina wani kukan karyar nan bai work a ah, it's too late ba mu lubu ya bude o hey haka ne To kamar da muka ce sauran makonni biyu a yi wannan zaɓe na shugaban ƙasa a Ghana da kuma ma zaɓen 'yan majalisun dokoki. To yanzu dai kamfen ya kan kama ko'ina da yake haka na faruwa za mu sake mai da ku ga muhawarar da wakilin manacan Ghana din Redwan Abbas ya shirya mana tsakanin mutane biyu da ke wakiltar manyan jam'iyyun guda biyu wato Usman Abdu na jam'iyyar da ke mulki ta NPP da kuma Jibril Maisoro na jam'iyyar adawa ta NDC ga ci gaban muhawarar tasu. Mataimakin shugaban kasa Mahmud Bawumia ya tara malum magana da duka including national chief imam mamshe Usman Musa Rubutu yake zai gina musulmai Gana. muna da 60 rigin fa modern senior high school video yana na malam na zo wurin hali ko guda bai yi ba ko block bai yi ba <laughs> ya faɗi video yana da shi kaga program kake yin ga ko muna ji credibility na na astic ina matsayi ndc ne kuma ina faɗi yadda kowa zai faɗi ya faɗi mutanen ghana kamar zai gina musulmi modern senior school 60 rigis malam na zo wurin na yayi wannan alkawali mm. har wa yau ina president john dramani mahama Allah kiyaye shi ya mu mutanen Ghana alkauci kuma lokaci na kafin 2016 tajin nan ana zuwa haji 110 million Ghana cedi 11,000 kenan na'am yanzu ana zuwa haji 750,000 Ghana cedi eh, kudin da 750 million under MPP administration abinda muke fadi wani kasan Ghana ta lalace Isa <laughs> muka ce muna so mu reset Ghana. Mm. Kasan Ghana ta lalace eh. ba shi. mutane na kuka yana da wuya mutum ya samu ya ci abinci three times a day kuma ya lalace canjin kudin mu abi komi duka yana hauni in muka yi wasa muka ba mutane ga wangan mulki kuma sunan mu wayo sunan mu wayo eh? land mu duka sun raba kansu bangalo sun raba kansu komi duka sun doki kamar da suno tomorrow <laughs> mun yi alkawari cewa kamar ba inda kudaden mu ya bi duka za ku bi ku nemo mun bar law doka yi eh, eh, aiki eh, in gwamnatin ku ta hau insha Allah mun bar doka yi aiki bari mu duba lamarin cin hanci corruption yawa saboda duk waɗannan abubuwa sai ka rinka jin ana kukan cin hanci karɓar rashawa an sami jami'in gwamnati da kuɗi a gida wane ya ya ɗibi kuɗi a wuri kaza ga lamarin galamse saboda corruption ya sa an ƙasa hana yin waɗannan miyagun ayyuka waɗanda a wato duk ayyukan da ake gudanarwa ta barauniyar hanya na barin zo ka har yau ku ne ke mulki. Eh, ga ka duba from 1992 aka fara Fourth Republic. Mm. Waɗanda aka ce barayi ne mm. su lasata su kowa declared by a competent court of jurisdiction ne ndc ba taba kama mutumin MP ka ce kai court wai ya sata ba na in the yi in ka tuna Muki, ga muke 2008 aka fadi muna the current general secretary to yanzu fifi kwete ya munu mini kufo ya sata reserves bank of ghana duka ya tere shi garin su amma eh, ah, suka zo su investigation su suka ce Ghana at 50 an sata kudi suka zo su investigate da suka zo baba kaji sun kama mutum guda ko mutu ko ko a sunan shi karen gidan ba su sun kama ba wannan ba an dukan gwamnatocin ba ne a ina zuwa da mu muka zo da mu muka zo ina zuwa da muka zo 2000 mun kama mutane da suka sata kudi okay vita salome mun kama shi mutanen su mun kama su sun te su sarka kowa ya gani ko ya gan kaman gasu an kansu court court ya ce causing financial loss to the state an kama su muka zo yanzu nake maka magana ga akwai na mace sunanta Sedinam ta makulu. Ka san kantamanto. Wanda mutane ke sai da kayan fos da kaya, mhm. kantamanto ya kone. Saka ce Maslock da kufo ya kawo. Aka sa annunsu su duba. 90 million Ghana cedi. Court ya ce ta yi sata ta gudu ta turai. in John Dramani Mahama ya san shi dai zo ya fight corruption ce ibadi kamar ya fadi kamar yayi eh, zuwa kama ki domin kin sata ki fadi muna kamar ga abin abin da court ya ce kenan ya ka gani musan kamar ba kana jimre baya eh wanga barawo bane o eh wanga barawo ne o eh wanga ya sata o ababan da kai ka kai court court ce kamar ki kace yayi sata gwada muna ababan da ya ce aka yi sata sai ka gwada ka abin da ka ce amma ba ka zama baya kala kowa eh yayi sata o an sata o garin ga muna da doka kuma doka ya gwada muna kamar fatin da suka fawa suke sata kudi fa court ya kasu sarkanin ndc garin ga muke president ya fara fight galamse muka samu mutane ndc suka biyu ta suka ce musu kamar hey suna fight galamse o ku zo ku yaki muka zo jama'a mai zuwa ba ku fili ku yaki ka fara wani ba kada ba mai shi karfi kenan bane John Muhammad cewa ai zai gyara aikin. Ba haka na ya ce ba, wai muna, wai muna kamar zo, eh. in zo wanda aka kama su suna galamsai na ya sake su. Ya sake su, yes. gaba da galamsai. Eh. To. Ka ya sake su su fito. Mm-hmm. Amma ka gan ka zo gida matan matanka ne. Ka riga kun fada cikin daki ta zagin story to alhaji kenan, alhaji zamani alhaji, na yin disi suka yi. su je su faɗi wa mutane abu daban su ta su faɗi abu daban video ya fito ba wannan magana video ya fito ga shala gani mutum wannan kuma da aka iske ta da kuɗi dololi a kana da mun an ce maka ta yi sata ba ne mutum Ka ji an ce tayi sata eh? kudi na nige da shi gida eh. ni ke da kudi na nige sai na ce na ce na sa gida a ganin ka kaga ya dace kudi na ni mm. na je gida na'am ni na aiki na samu kunda. in dai ka ji an ce kamar she is corrupt ta yi sata na ka ce kamar ba ta right ta yaji wannan kudi gida na'am in ka ka ji an fito da an fito da wani magana an ce kamar oh, ta sata wani kudi shaga wannan kudi gida daban ne. Mm. Ya sami wani da kudi gida shi bai gwada kamar ya yi sata. Amma ita ai minista ce. Minista ne zai gwada kaji ji an ce ta yi sata. Su yannin nan na ko aikin kudi canjin kudi suke. Canjin na ina gwada maka ta ji an ce wai ta yi ita ma ta ita ma kudin ta ne. Mutane kasuwan ya kone ya ga ta yi ta maka da su. mutane mata mu na kasuwa ka ce kudin ga tattalin maka da su na ta miliyan su na ta da shi ta sa mata kunya na take ta ta turai Allah ya kiyaye ni su komo fa har da ta komo garin ga an kama ta kulle ta ba wanda zai na ta miliyan gara su ta kawo mana kudin mu to ga NDC yanzu suna cewa in sun zo duk waɗanda mun ji 2000 abin da ya fi wangawo yanzu mutane an waye ka ce da mutanen garin ga kamar in NPP suka ce sun kore musulman garin ga duka ba ka ji wannan magana ba ba ka ji ba domin MP ba su so musulmai sun kore kowa ya ta garin shi ba ka ji wannan magana ba a ce da an karawa kamar in suka zo su su doki teku su kai kuma shi ba ka ji wannan magana ba a ce muna kamar eh, God zai in bank duka ku faru kyatu ba ka ji wannan magana ba za ka dubi yanayin um, wato jami'an gwamnati waɗanda a da in ka dubi yanayinsu da irin abin da suke mallaka da yanzu da suka shiga gwamnati irin abin da suke ka san sami koku da tuwa black eh kwarai ka san shi me tunani university to bai taba aiki ba mhm. bai taba aiki ba eh. yanzu ka san kudin da yake da shi eh. ba da gaji ba ka da ka gan shi ba ma bari mu koma wurin dan NDC alhaji jibril eh. ina saurari da wana irin sattutukan da yake yi shi dan wana suke eh, mulki suke gwamnati su aka yi in yasa ku gato a black one hai wani abu na aje ai da ko N'a ce yayi wani abu ah, ah. na ce yi wani abu na muka correct wanga na ce ya oh, ah no no no no ban barka wanga ite na ce yayi wani abu na ce yayi wani abu amma rishe ci gaba To a gaishe ku malamai, to muna da shiri ɗaya da ya rage mana wanda za mu kawo muku rana wa cewa ana kamar mako ɗaya cak a yi wannan zaɓen na shugaban kasar Ghana saboda haka sai a jira zuwan wannan kashe na ƙarshe. Yanzu muna godiya ga su baƙin namu Usman Abdu na NPP da kuma Jibril Maestro na NDC da kuma musamman shi Redwan Abbas da ya shirya wannan muhawara ɗin daga can a kara. A madadin su ne ne Ali Musa Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.